أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون waɗannan Yahudawa suna yin waɗannan munanan ayyukan ne kamar sun gafala da cewa Allah yana sanin duk abin da suka ɓoyi na maganganunsu da ayyukansu da abin da suka bayyana kuma zai bayyana shi ga bayi ya tozarta su.